Matakin ba da tallafi ga iyalan Fulanin da 'yan fashin daji suka raba da shanunsu a Najeriya na ɗaya daga cikin hanyoyin dawo da zaman lafiya a wasu jihohin arewacin Najeriya. Duk da cewa dai ana zargin ƙabilar Fulanin musamman matasa da hannu dumu-dumu a tafkata asar yin garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa da kuma satar shanu har ma da kisan jama'a babu dalili. a gefe guda akwai dubban iyalan kabilar fulanin da suka shiga halin gararamba saboda raba su da dabbobinsu a sakamakon matsalar 'yan fashin dajin matan fulani guda ɗari ne dai suka samu kashin farko na tallafin naira dubu ɗari ɗari kowacensu tare da buɗe masu wani katafaren dandalin sai da nono da madara na zamani a tsakiyar kasuwar Mina fadar gwamnatin jihar Niger. Gwamnatin jihar Niger ce dai tare da haɗin gwiwar wata ƙungiya mai suna Bagwaruga-ruga suka ɗauki nauyin tallafawa matan Fulanin da nufin rage masu raɗaɗin matsin rayuwa. Alhaji Hassan Shiroro shine shugaban ita wannan ƙungiya ta Bagwaruga-ruga. ya ce ko baya ga wannan tallafi akwai tallafin shanu na musamman ga fulanin da aka sace ma shanun nasu a nan gaba. Mai girma gona ya ce duk waɗanda aka sace ma shanu in Allah ya yarda suna da nasu tallafi daban amma wannan yana nan zaune. Ba da wannan tallafi dai da kuma sanya cibiyoyin karɓar makamai ga fulanin da suka riƙe bindigogi ya fi yin tasiri wajen samar da zaman lafiya a maimakon yin sulhu da masu riƙe da bindigogin a daji. in ji tsohon shugaban kungiyar miyatti Allah a Najeriya har don fayako Alhaji Husaini Yusuf Boso. Amma za ka ga mutum ya ce ya tuba ya bar ta'addanci amma bindiga na hannunci. Wannan ba zai taba kawo mana zaman lafiya ba. Ya kamata a ce gwamnati ta sa santa santa na karɓar makamai da wayar da kan mutanen ga da sa yaran su a sana'a kamar yadda gwamna ya sa na Naija so duk gwamnoni arewa da za su ya ga za su kana nihin kafin a yi sulhu a buɗe santa ta an san makamai kafin a yi sulhu a buɗe santa ta an san makamai Kwamishinan kula da harkokin makiyaya na jihar Niger Alhaji Umar Sandarebe ya ce bisa la'akari da yadda matan Fulanin ke ɗawainiya da iyalai bayan sace shanun mazajensu yasa suka ɗauki wannan mataki. Kyauta ne jari ne aka ba su ja don mu tabbatar da cewa wahalwahalun da suke yi sun samu sauƙi don wasu su nan inda kake gani an sace masu shanu gaba daya ba su da jari sai sun fito da roba empty sai su zo su sai nono bashi sosai sayar da yamma sai su samu abincin da za su ci sai su biya masu nono to shine muke so da wannan kuɗin da aka ba su zai taimaka musu to su ma dai wasu daga cikin matan da suka samu wannan tallafi na farko na naira dubu ɗari ɗari sun ce zai taimaka masu wajen bunƙasa kasuwancin nono da kuma sai da kaji. Fatima, to wallahi na yi murna na ji daɗi muna ta godiya. Ta wani amfani zai muke kuɗi? Amfani zan zo in sai da nono da man shanu. Sunana Hawwa'u Ali, insha Allah za su yi min amfani da dama saboda yanzu lokaci ne da mutum zai iya sa kaji da kuma shi sana'ar nonon shi ma ba za mu bar shi a baya ba. A yanzu dai al'umma na cike da fatar samun sauƙin waɗannan 'yan fashin daji masu satar shanun da suka addabi jama'a shekara da shekaru. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.